Hausawa Top TV tashar al'umma. Labari da sa Yanzu yanzu 'yan sanda sun kama Sheikh Abdul Jabbar wato an kai shi gidan kurkuku bayan ɓatanci da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da aka gurfanar da shi a kotu a yau juma'an nan. Masu saurare gyara zama domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu, amma kafin nan da Allah ku dangwala mana alamun subscribing sannan ku danna kararrawa domin haka ne zai ringa baku damar samun labaran mu da bidiyon mu akwai shi da zarar mun dora za mu sanar da ku. Ga cikakken rahoton. Rundunar 'yan sanda ta jihar Kano ta kama Malam Abdul Jabbar biyo bayan batancin da ya ga Annabi sallahu alaihi wasallama inda aka kai shi kurkuku a yau din nan. rundunar 'yan sandan ta jihar kano da ke arewa maso yammacin najeriya ta tabbatarwa da jaridar bbc cewa ta kama malamin nan sheikh abdul kabara kakakin rundunar 'yan sandan dsp abdullahi haruna kiyawa ya gaya mana cewa sun gurfanar da sheikh abdul a gaban kotu wato da ke kofar kudu da ke kwaryar birnin kano a ranar juma'ar nan bisa zargin batanci ga addini da kuma tunzura jama'a a cewar sa tuni alkali ya aike da shi gidan yari wata sanarwa da kwamishinan yada labarai na jihar kano muhammad garba ya fitar ta ce an gurfanar da wato malamin ne wanda ya yi ƙaurin suna wajen batanci wato ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma sahabbansa bayan da aka samu rahoton farko daga wurin 'yan sanda da kuma ofishin kwamishinan shari'a waɗanda suka shirya tuhume-tuhume da ake yi wa malamin wato shek Abdul Jabbar ɗin. An gurfanar da Abdul Jabbar a gaban kotu da ke kofar kudu a ranar 16 ga watan Yunin nan, inda alkali Ibrahim Sarki Yola ya karanto masa laifukan da ake tuhumarsa da su waɗanda suka hada da batanci ga addini da kuma tunzira al'umma da kuma wasu sauran laifuka in ji sanarwar. Kotu ta ɗage zamanta zuwa ranar 28 ga wannan watan na Yuni domin ci gaba da sauraron shari'ar. Malamin zai ci gaba da zama ƙarƙashin kulawar 'yan sanda har zuwa ranar litinin da za a kai shi gidan yari kafin wato lokacin da wato za a kai shi a ci gaba da sauraron shari'ar tasa. A ranar Asabar dinnan ne aka gabatar da wato mukabala tsakanin malamin da sauran malaman jihar Kano bisa bukatarsa ta wato kalubalantarsu kan da'awarsa wadda suke ganin ba daidai ba ce ba. An yi wa malamin tambayoyi da dama amma ya gaza ba da amsa su inda yake ta nana ta cewa mintunan da ake bashi domin ya yi bayani da'awar tasa da yake yi sun masa kaɗan. Haka dai aka kammala wannan mukabala ba tare da ya yi bayanin ɗaya daga cikin gamsassun wato bayanai akan abin da yake ikirari ba wanda wato malaman kanan suke mukalubalanta su a kansu. Daga baya ya fitar da wani bidiyo wanda a cikinsa ya nemi afuwar mabiyansa da duk wanda ya bi wato wato da dukkan wanda abin ya bata masa yana cewa duk abin da yake yi yana yin sa ne wato cikin littafi wato mutuncin ma'aiki yake karewa ba wai yana tozartawa bane ba. To kamar yadda kuka ji wannan rahoto babu shakka yanzu dai Abdul hukumar 'yan sanda ta kama shi inda aka aike da shi gidan yari domin wato nan gaba nan da 28 ga watan nan za a ci gaba da sauraron karasa. To masu sauraron mu me za ku ci a dangane da wannan rahoto da muka kama ku? Ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna kararrawa idan ba ku taɓa yin hakan ba domin haka ne zai ringa ba ku damar samun labaran mu da bidiyon mu a koyaushe. Muna jiran jin sharhi ra'ayin ku a dangane da wannan kama Abdul Jabbar da aka yi. Shin abin ya yi muku daɗi ko kuma a'a bai maku ba?